masu saurare assalamu alaikum kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran a cikin shirinsa na yammacin yau talata Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku daga farkon shirin har zuwa ƙarshe ga kuma irin jerin abubuwan za mu gabatar muku da farko za mu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da Tahir Amin bayansa sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau wanda Mustapha Adam zai gabatar shirin na muryar masu saurare nan tafiye tare da Hassan Barka daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na kissoshin rayuwa wanda Zainab Bashir ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan sai mu kawo muku shirin na lafiya sai da kula wanda Hassan Barka zai gabatar. Shirin mu na ƙarshe kuwa shine shirin nan na duniyar mu a yau. Da fatan masu su gara zama kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga shirin na kokun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 28 ga watan satumban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 21 ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 101 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan satumban shekara ta 1920 kasar oman ta rattaba hannu akan samun yancin kai a tsakaninta da turan mulkin mallaka na birtaniya kafin lokacin da a shekara ta 1508 oman ta fada a ƙarƙashin mamayar portugal bayan shekaru 150 a shekara ta 1659 dolar usmaniya ta kwace iko da ƙasar bayan nan kuma an yi ta yin watanda da ƙasar a tsakanin dolar usmaniya da kuma sarakunan afshariyawa na ƙasar iran har zuwa ƙarshen ƙarni na 18 daga lokacin da kuma sai ingila ta saka kafarta a cikin oman kuma ta mamaye ƙasar har zuwa ranar 28 ga watan satumban shekara ta 1920 inda aka rataba hannu a kan yarjejeniyar baiwa kasar ta oman 'yancin kanta daga lokacin kuma ta ci gaba da bin tsari na sarauta oman tana kudancin tekun farisa da tekun oman tana kuma makwabtaka da kasashen saudiya yemen da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 51 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan satumba shekara ta 1970 janar jamal abdul nasir na kasar masar ya rasu an haife shi a shekara ta 1916 bayan shigarsa aikin soja ya shiga yaƙi na farko a tsakanin larabawa da isra'ila a shekara ta 1948 sai kuma shekara ta 1952 sun yi wa sarki faruk na kasar masar jin mulki sannan kuma janar najib ya zama shugaban ƙasa a lokacin bayan shekaru biyu najib ya sauka sannan kuma jamal abdul nasir ya hau kan kujerar shugabancin ƙasar ta masar jamal abdul nasir ya gabatar da sauye-sauye da dama a ƙasar masar waɗanda suka hada da mai da mashigar ruwa ta suez ta zama ta ƙasa samun nasara akan sojojin ƙasashen ingila faransa da kuma isra'ila a yakin da suka fara akan mashigar ruwa ta suez ya kafa daɗaɗɗen daular larabawa wata ta hada kasashen masar syria da kuma yemen daga bisani amma bayan shan kayan larabawa a yakin da suka gwabza da isra'ila a shekara ta 1967 jamal abdulnasir ya shiga damuwa bayan kuma ba da jamawa ba ya rasu a rana irin ta yau masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labarun duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. iran ta ce amurka ba ta da hurumin magana kan dangantakar kasar da hukumar iaea e a najeriya kuma majalisar wakilai ta kafa kwamitin gabatar da gyare-gyare a dokokin zaben kasar sai kuma kasar iraki inda mutane miliyan goma sha shida suka halarci juyayin arba'in na imam hussein a yau talata yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban hukumar nukiliya ta ƙasar iran wanda yake ziyara aiki a birnin moscow na ƙasar rasha a halin yanzu ya ce kasashen da ba su yi allah wadai da hare-haren ta'addancin da ake kaiwa cibiyoyin nukiliya na ƙasar iran ba ba sa da hurumin bayyana ra'ayinsu kan dangantakar iran da hukumar iaea e kamfanin dilancin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto muhammad islami shugaban hukumar shirin nukiliyar ƙasar iran yana faɗar haka safiyar yau talata a birnin moscow muhammad islami yana mai da martani ne ga gwamnatin ƙasar amurka wacce ta bayyana cewa dole ne iran ta kyale hukumar iaea e ta ci gaba da sanya ido kan ayyukanta na makamashin nukiliya ko kuma a ɗora mata takunkumi ta hukumar iaea e labarin ya kara da cewa islami zai gana da manya-manyan jami'an gwamnatin ƙasar rasha da kuma wata ganawa ta musamman da alexei lekhashev shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar rasha wato rosatom majalisar wakilai ta najeriya ta kafa kwamitin mutane bakwai wanda za su yi aiki da babban majalisar dokokin kasar ko majalisar dattawa don gabatar da gyare-gyare wanda ya kamata a gabatar da su a cikin dokokin zaben kasar shafin yanar gizo na najeriya ya bayyana cewa wa'anda majalisar ta nada a cikin kwamitin sun hada da akim adeyemi jem abiodun jem abiodun faleke aisha duku blessing ono nyima edem chris ozubogu da kuma abdullahi kalambiyana shugaban kwamitin da shine akim adeyemi amma majalisar bata bayyana lokacin da kwamitin zai kammala ayyukansa ba labarin ya kara da cewa kwamitin zai aiki tare da babban majalisar dokokin kasar wato majalisar dattawa don fitar da dokokin zaɓe wanda hukumar zaɓe wato inec za ta yi amfani da su don gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa a shekara ta 2023 har ila tarayyar najeriya jami'an tsaro a birnin abuja sun bude wuta kan 'yan shi a mabiya Sheikh Ibrahim zazzage wato IMN wanda suka fito tattakin 40 a yau talata a anguwar Gwarimfa kusa da Galadima. Shafin yanar gizo na Niger News ya bayyana cewa masu tattakin sun kammala tattakin su a anguwar na Gwarimfa kenan. sai jami'an tsaro suka bude wuta a kansu shugaban sashen watsa labarai na kungiyar imn abdullahi musa ya tabbatar da labarin ya kuma kara da cewa sojojin sun tafi da wasu gawakin 'yan shi'a da suka buɗe wuta labarin ya kara da cewa mutane masu wucewa da masu motoci da ko masu tattakin suna ta kansu a lokacin da sojojin suka buɗe wuta masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran hukumomi masu kula da wurare masu tsarki a kasar iraki sun bayyana cewa mutane kimanin miliyan goma sha shida ne suka sami halartar juyayin arba'in na shahadar imam hussein salam a birnin karbala na kasar ta iraki majiyar murya juma musulunci ta iran ta nakalto hukumomi masu kula da wurare masu tsarki a kasar ta iraki na cewa masu halartar sun fito ne daga kasashen duniya daban-daban sanan da ƙasar iran kaɗai mutane kimani dubu casa'in ne suka sami halartar juyayin bayan da hukumomin ƙasar iraki suka ɗauke takaita adadin masu zuwa makokin daga dubu sittin juyayin arba'in na wannan shekara dai wato ranar ashirin ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya ta zo daidai da 27 ga watan satumban shekara ta 2021 miladiya ranar da Sarakuna bani umayya suka kashe imam hussein alaihi salam limami na uku daga cikin limaman tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa da iyalan gidansa da kuma sabonsa a karbala a ranar goma ga watan muharram na shekara ta sittin da 61 bayan hijira wannan taron da ya shine taron mafi girma irinsa a halin yanzu a duniya a wani labarin kuma jami'an tsaro na hajju shabi a ƙasar ta iraki sun bayyana cewa an kammala juyayin arba'in na wannan shekara ba tare da fuskantar wata matsala ta tsaro ba firaministan ƙasar jordan bassar al-husawana tare da tawagarsa sun kai ziyarar aiki zuwa birnin damascus babban birnin ƙasar syria a ziyara irinta na farko tun shekaru masu yawa kamfanin dillancin labaran sana na gwamnatin kasar syria ya bayyana cewa ziyarar jami'ar gwamnatin kasar ta jordan a syria zai kara danƙon zumunci tsakanin kasashen biyu daga ciki dai bangarorin biyu za su tattauna batun shimfiɗa bututun gas daga kasar masar zuwa jordan sannan zuwa kasar syria daga ƙarshe kuma ya fada a kasar lebanon har ila yau bangarorin biyu sun buƙaci a sake dawo da zirga-zirgar jiragen sama tsakanin kasashen biyu daga ranar uku ga watan oktoba mai zuwa masana suna ganin wannan dai shine karshen takunkuman zaluncin da amurka da ƙawayenta suka dora wa ƙasar siriya masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan labaran duniya kenan aka saurara tare da tahir amin yanzu kuma sai shirinmu na afirka a yau wanda mushtaba adam zai gabatar. Afirka a yau. A sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta Afirka. To a yau shirin namu zan mayar da hankali ne a kan ƙasar Mali, inda masu mulkin tunar ƙwanƙwarya a yanzu suke raɗe-raɗin tsawaita wa'adin mulkin nasu. To da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shirin zai kasance. an ce idan ka ga kare ya kai hancinsa ƙasa yana sunsunar takalmi to da alama zai kai bakinsa ne ya cinye shi wannan shine abin da yake faruwa a fagen siyasar ƙasar mali inda masu rike da akalar gwamnatin riƙon ƙwarya suka fito suna bayyana cewa abu ne mai yiwuwa a tsawaita lokacin miƙa mulki ga farar hura dama dai tun a baya wasu ƙungiyoyi ne suka fara fitowa suna share musu fage na kan cewa da akwai buƙatar a tsawaita wa'adin mulkin rikon kwarai Firaministan ƙasar ta Mali ya shaidawa kamfanin dillancin labarun ƙasar Faransa AFP cewa da akwai yiwuwar a ɗaga wa'adin yin zaɓukan ƙasar da za su kai ga miƙa mulki ga farar hula da wasu watanni. Firaminista Chogul Kokalla Maiga ya kuma ƙara da cewa abin da yake da muhimmanci a gabansu shine a gudanar da zaben a ranar 27 ga watan Fabrairu. maimakon a ce an yi zaben da babu 'yan hamayya a cikinsa har ila yau ya kuma ƙara da cewa za iya tura wa'adin yin zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisa zuwa gaba da makonni ko makonni biyu ko kuma ma watanni fiye da biyu sai dai firaministan ya kara da cewa yanke hukunci irin wannan zai kasance ne a yayin taron ƙasa da za a yi a cikin watan oktoba na wannan shekara bugu da ƙari mai ga tabbatar da cewa a ƙarshe za mu fito da cikakken bayani a kan lamarin yin zaɓe cikin kwanciyar hankali da tsari Shi ne abin da ake nema kamar yadda mai gaɗin ya bayyana to batun tsawaita lokacin mulkin rikon kwarya a ƙasar tamali ya fara ne dai sannu a hankali sannan ya rika girmama a kwana a tashi masu goyon bayan wannan batu da suke a matsayin ƙungiyoyin farar hula su rika fitowa ɗaya bayan ɗaya suna bayyana hakan ƙungiyoyin fararen hula a ƙarƙashin wata inuwa mai suna mali espo sun yi wani taro a ranar bakwai ga watan augusta inda suka gabatar da taron manema labaru da suka bayyana matsayarsu kan buƙatar a tsawaita lokacin mulkin riƙon ƙuri'a. A ranar 13 ga watan na Agusta kuma, wata ƙungiyar mai suna June Patriot sun yi nasu taron inda su ma suka bayyana nasu goyon bayan ga masu mulkin riƙon ƙwarya da su ƙara daɗewa a kan mulkin nasu su kuwa 'yan siyasar ƙasar ta mali sun nuna ƙin amincewarsu da wannan shiri na ƙoƙarin tsawaita lokacin shirya manyan zaɓukan ƙasar don haka idan har batun tazarcen gwamnatin riƙon ƙwarya ya tabbata to wani sabon wato saɓani zai iya kunno kai a tsakanin sojojin da 'yan siyasa an dai shirya cewa za a gudanar da zaben ne a watan fabrairu na shekara ta 2022 domin mayar da kasar a kan turbar demokuraɗiyya to kamar dai yadda wato abuwa suka kasance a kasar ta mali kasar ta ga dambarwar siyasa daga lokacin da aka kifar da gwamnatin bubakar kaita inda sojoji suka kwace kargar mulki sannan kuma suka sa wasu daga cikin fararen hula a cikin gwamnatin da suka kafa sai dai ba a je ko'ina ba waɗannan sojojin suka sake dawowa inda suka sake yi wa kansu da kansu juyin mulki to wasu masu bin diddigin siyasar ƙasar ta mali da suna ganin cewa abu ne mai yiwuwa masu mulkin ƙasar na soja suna da hannu wajen ingiza ƙungiyoyin faran hular domin su yi zanga-zanga da kuma nuna goyon baya ga tsawaita mulkin rikon ƙwarya saboda hakan zai share fage ga abin da suke so sun buƙaci ganin an tsawaita lokacin miƙa wa fararen hula mulki da ƙarshe su kuma za su fito su nuna cewa sun amince da hakan har ma su bayyana wasu dalilai da suke ganin cewa za su iya gamsar da al'ummar ƙasar su yarda da abin da suke so wannan irin shiri ko kuma wato dabara da wayo ba sabon abu bane dai a cikin nahiyar mu ta afirka shugabanni 'yan kama karya kanzaci suna da wayon da za su iya yaudarar 'yan ƙasa ta hanyar sayan lamirin wasu ƙungiyoyin faran hula su yi musu farfaganda an yi kwatankwacin haka a lokacin mulkin tsohon shugaban ƙasar najeriya janar sani abacha da ya so yin tazarce ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane sun rika wato gudanar da gangami da yin bayanai inda suke nuna cewa shugaban ƙasar abacha ya yi tazarce akan mulki hatta a baya-bayan nan a zamanin zango na biyu na shugabancin chief olusegun obasanjo wasu 'yan kanzagi da 'yan jagaliyar siyasa sun fara yin kiraye-kiraye ga shugaban kasar da ya zarce ta hanyar yi wa tsarin mulkin kasar kwaskwarima sai dai jajircewa da mafi yawanci 'yan majalisar kasar suka yi ya taka wa wancan shirin birki wannan shiri wanda 'yan siyasa kan yi wasa da hankalin 'yan ƙasa ya faru a ƙasar gini a bayan nan inda shugaban ƙasar ya yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima saboda ya yi ta zarce, wato yi shugabancin ƙasar zango na uku sai dai ba a je ko ina ba sojojin ƙasar suka kifar da gwamnatinsa. abin tsoro a nan shine kada irin wannan ƙoƙarin na keta jejeniya da alkawalin da masu mulki na ƙasar mali suka yi wa wato ƙungiyoyin yankin musamman ma dai ƙungiyar tattalin arziki ta yammacin afirka ecowas da kuma tarayyar afirka au ya zamanto sun sa ƙafa sun take shi da hakan zai mayar da hannun agogo baya a fagen siyasar kasar ta mali muhimmin abu ne dai afirka ya zamana ta ci gaba ta fuskar girmama wato tsarin mulki da kuma demokuraɗiyya kamar yadda yake a wasu sassa a duniya to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙorewar lokaci sai dai kafin mu karkare muna gayyatar ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng To sai kuma wata fitowa ta gaban da za a ji mu dauke da wani jigon a ƙarƙashin wannan shiri na Afirka a yau. Ta fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hassan Barka shine zai shigo domin gabatar da shirinmu na gaba wato shirin nan naku farin jini na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurewa da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin rediyo hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar zo albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum jamfuriyar Musulunci Tehran sunana Kadora Diga ga dan Fulani wadda shugaban kungiyar Dalakairi muka cin jihar Baushin Najeriya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna miƙa sakon ta'aziyar mu zuwa ga Muhammad Awal dan Baushi Allah bangiji ya ji kansa Allah ya sa ya futa Allah ya haskaka kabarinsa mu kuma idan mu ta zo Allah sa mu shika da kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gode jamhuriyar musuluncin Tehran na magana Kadura Diga gadan Fulani shugaban kungiyar Dalakari muka zo reshin jihar Bauchi Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio BOH mai magana ne na kwa Hassan Talawa George Fortescue ina so ne amfani da wannan dama mai godiya da jinjina ga dan majalisa mai wakilta Fortescue Central wato Honorable Abdullahi Adamu Bazuwa a bisa jajircewarsa da kokarinsa na tallafawa dalibai mutum 120 da ya yi na Empowerment Scholarship wannan dan majalisa ba abin da za mu ce masa sai godiya da san barka Allah ya taimake shi kuma Allah ba shi nasarar zarcewa karo na uku wato 2023 al'ummar Fatiskun Central muna masa fatan alheri ku huta lafiya daga mai sauraron kwasan talabijin ta Fatiskun. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH Hausa barkanmu da warhaka mai magana na Wali daga jamhuriyar Nijar. a yau zan miƙa ta'aziyya ne dangance da babban rashin da muka yi a wannan sashe na hausa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allah ta'ala ya ji kanshi allah ya sa kwanciya hutawa allah kuma ya karbi uzurin shi albarkacin ahlul bait salamun lahi alaihim Allah ta'ala kuma ya ba mu guzurintar da su su da suka je ba su yi gaggawa ba mu da muka rage kuma ba mu yi jinkiri ba muna roƙon dai Allah ta'ala ya bamu gujirin tarda su albarkacin annabi da ahlul salamu alaihi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan Zandar inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una To, bakacin ma'aikatan gidan radio BOH Hausa, ina yi muku ta'aziyya da wanga rishi na wanga bawan Allah awal bauchi Allah Ubangiji ya ji kansa Allah shi gafarta masa Allah Ubangiji ya sha ya yi mutuwar kafara Allah Ubangiji ya kyauta makomanmu mu da muka yi saura ubangiji allah shi gafarta masa allah ba mu haƙuri gaba mu na jure rufin wanga bawan allah ina yi muku ta'aziyya allah shi kansa allah gafarta masa allah sa kwanciya hutu ce na kuna agwa mai faci daga nan zandar Assalamu alaikum gidan radio BOHead Hausa jamhuriyar musulunci Iran Gubairu Kurezi zakin wata a karshe Umar dan Magas ina kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku. To za ni tsoma magana ta bisa wannan babban rashi da aka mana na Umar Bauchi na gidan radio BOHead Hausa. Kuma Allah ka ji ganshi, Allah ka gama rai da gafara, kuma Allah ka ba iyallan shi hankuri da dangana, kuma Allah ka Allah ka shigan musu waje, kuma Allah ka ba su abin da suke a duniya da lahira. To sai na da gare ku ni ne Gubairu Kurezi zakin wata a karshe Umar dan Magas asalamu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boe hausa tahiran mai magana na ki dan kore bulma garin dawa da magaran mazaunin kasar libya birnin tripoli a yanzu eh, na kira ku ne in jajanta muku boe hausa gari shi da aka yi na dan jarida Allah ya ji kanshi Allah rahamshe shi Allah gama ayyukan shi da karba mu kuma da muka yi saura Allah ubangiji ya sa in ta mu ta zo mu cika da imani Allah ruha mana asiri ga baki daya mai magana na kuma ji dan kore Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu VOH muna mika muku ta'aziyya na rashin abokin aikin ku da kuka yi muna fata ubangiji Allah ya ji kanshi ya sa ya huta Allah ya ba iyalansa hakuri da juriya na rashi mu da muka yi saura Allah ya sa mu cika da imani da ban gaskiya Radio Iran barka da warhaka mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Auto kifiya na kira ku ne daga nan unguwar Kadamari ta birnin da magaran mu a jamhuriyar Nijar sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hakika kullu nafsin za ya katal mauti haka ne ne gaskiya wannan bawan Allah Umar Bauchi ubangiji Allah ji kanshi Allah gafarta mishi Allah ba iyalan shi hakuri gaskiya gaskiya an yi hakika an yi yayi na babban gwarzo gaskiya wannan mutum mu ce allah saka mushi da alheri game da amsoshin tambayoyi da yake badawa a nan gidan rediyo iran kuma a sosai mu da muke sauraron gidan rediyo iran muna gamsuwa da amsa tambayoyin da yake bada sai mu ce ubangiji allah ya kanshi allah gafarta mai allah sa ya huta allah ba iyalan shi hakuri mai magana abdurrahman wanda aka sani da Abdul biya na kira ku ne daga nan unguwar karmari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum bihu a hausa suna sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura da fatan kuna cikin koshin lafiya duka daukacin cikin wani gidan ina wa kowa fatan alkhairi kuma dangance da rashi da na muhammad awal bauchi to ina meka ta'aziyya ta Allah ubangiji ya gabarta masu Allah ji kansu Allah ya sa kwanciya hutawa ce soja suka riga mu Allah ba su cika da imani mu ma da muka saura Allah ka mu cika da imani ina wa wannan kafa ta BOH Hausa ina mika jajen mu da ta'aziyar mu duka da yan uwan mu da abokan arzikin mu na nan garkin daura yan kulab zaɓa sanka na cikin garin garkin daura da kewaye muna mika ta'aziyar mu Allah ji kansa Allah gafarta masa na bar ku lafiya a Hausa suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura tare Nigeria da fatan za ku ta lafiya To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu. Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. yanzu kuma sai a dakaci shirin na lafiya sai da kula wanda hassan barka zai gabatar lafiya sai da kula Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula Shirin Radio Hausa VOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai mai da hankali ne kan matsalolin da ke tattare da zukar taba sigari. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. masu kulawa da Tomarilla a ranar 31 ga watan Mayun da ya shuɗe ne aka gudanar da ranar yaƙi da shan taba sigari ta duniya. Wani bayanin da hukumar lafiya ta duniya ta fitar ya nuna cewa zukar taba sigari shine na biyu wajen haifar da mace-mace a duniya. An kuma bayyana cewa mutum sama da miliyan takwas ne ke mutuwa kowace shekara sakamakon matsalolin kiwon lafiya masu nasaba da zukar taba sigari. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato mana da Dr. sabu Ahmed, ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara tambayarsa koya su likitoci ke fasara taba sigari. Wato taba sigari wanda kuma aka yi mutata lakabi da sunan tobacco. ana cewa shanta ba ma actually ba shanta ake wanzu shanta ake a isa bayan an kowanne ita ganyen tobacco din a cikin tabar da ake wadda shi ke samar da hayakin da sinadar da ke cikin shi tobacco din ya shige jikin mutum cikin sigarin ba nikotin din kadai ba ne akwai abubuwa da dama masu cutarwa wadda dama akan sa su a cikin nauyi abu da ya kira carcinogen ma'ana sinadarai masu guba masu sa kansa bayan haka kuma akwai su kusan haka ne domin waɗansu kan iya ba cewa in kada ɗauki farar riga ta su sigari a kai za ka gaya biki to wannan ya daga cikin kaɗin da suke shiga jikin mutum yan daɗe ana sha sai canza halittar naman jikin mutum musamman a huhu har ya kawo ga ciwon kansa na huhu sai daga cikin manya-manyan illan kan sigari kenan wanda kuma kansa akwai Ah, lalacewar kuku ya zama na cewa ba ya iya bidewa yayin da mutum yake numfasawa to akan samu ciwuka kamar su fasila wanda kan rage wa mutum ingancin rayuwar shi da jin daɗin shi saboda numfashi ba rayuwa in ba numfashi ba rayuwa wannan ke na a matsayin gabatarwa. turakta ana bayyana cewa hatta ma waɗanda ke zama waje guda tare da masu shan taba sigarin ba su tsira ba daga illolin da hayakinta ke haifarwa ga lafiyar ɗan adam haka wato in misali mutum yana zaune a cikin ɗakin da waɗansu suke shan taba ko da shi baya sha akan kaddara cewa shi ma ya shiga hayaƙi kuma zai iya yi tasiri ne akwai masana da suka yi bincike da suka nuna cewa ba wani lokaci illan da taba za ta yi wa wanda ya zauna a cikin mashaya taba a yayin da suke shan taba ta fi yawa a kan shi wanda yake zura a cikin su fiye da wanda ma ke shan taba shi ne suka sa shi a matsayin nau'in passive smoking wato mutum ya sha taba ba da sa shi ba saboda ya zauna cikin hayaƙin da masu sha suke busawa to haka ma iyaye da yara idan iyaye sun kasance mashaya taba ‘ya'yansu suna ciki su iyayen kan su active smokers kenan su masu shan taba da sannan su da kuma himmansu active smokers kenan mutum shi ne mutum sha taba amma yaran su da suke zaune a cikin ɗaki kaga su suna shiga ne saboda ba da eh, wa yaro yana cikin ɗaki so su ne su maka su ba tabbatacce masana su bincike sun yi cewa illar da taba take wa masu shekar haƙin ba ko da ba mashaya taba ba ne wani lokaci kan yi illa kai da masu da ta ba so da active smoking wato eh, himmataccen shan ba da Passing smoking da shan tabar da ya zama da su ya shiga wani lura kusan suna da illa kuma sosai sosai saraka abin da ka iya samun babba da lalace huhu da manufata shi ma yaro zai iya samun shi musamman wanda bai yana wanda ya yanayi na shi kan haƙi da iyayen shi ke shan taba. Dakta ko akwai wani bambanci a ilolin da taba sigari ke haifarwa tsakanin mace da kuma namiji? Mace da namiji kusan ɗaya ne musamman ba ka da akwai kusan fiye da yanayin aikin su to amma bambancin ka yanzu babban muhimmanci bambancin da ke zuwa shi ne yayin da mace ke da ciki idan tana da ciki shan taba nan yakan don kwafe a ah, fitowar sirrin suran yaro da aikin shi so da dama aka samu ya sa yara su haife su a bajjame a bajjame ba su da kumari su samu larurori da dama ba ya fi su sa kama kasashen da suka waye kamar su amurka ga kowane kwanan taba ana rubuta a kashe cewa babban mai ba da shawara na likitoci wata surgeon yana gargaɗin cewa shan taba kan iya lahani wa ɗan tayi. A wasu kasashe kamar Najeriya ba ba a sawa ba duk kasashen da aka waye kan yi kokari wannan so ba a so ta sha taba ko su da cikin masu shan taba a da kansu saboda zai tasiri wa falakiyar suka su yi ba har na ɗan tayi ne ke cikin wannan kenan. Turukta game da batun shan taba sigari ne tsakanin mutane mun ga a wasu jihohi akan hana hakan. ko ina aka kwana game da wannan batun a nan Najeriya? ta akwai illa yi kiyaye musu a ban san yanzu wuta to wani lokaci ka san za a yi doka a fara ringide ringide daga baya kuma ka ga an watsar ban san halin da ake ciki ba yanzu amma wurin taruwar jama'a akan lallai kokari wajen hana shantawa domin illan na da yawa kuma ga marasa sha ma saboda suna cikin suna yin numfashi a cikin hayakin da masu shanta ba suke busawa. wanda ke na daidai ya kai kan gare babu da yawan kamar ma wani abu sai dai mutane su yi magana su kori mai shanta ba in ya shigo cikin su in kuma aboki ne ana cikin ɗaki da yana hira to wanda sai dai haƙuri ko kuma an ya samu mai ya ya ce mana ya san abin da kake ma yana cikin dubu a to kawai ya ji haushi ba kaga zai iya da hankuri kuma ya kere kiyaye gaba saboda haka mu gaskiya babu da wata shabamman manufa a kan batun shanta ba don kowa hukumar ndl e masu yanke da kwayar da shashai ba sa takurawa kamfanin shanta ba hakika ba ba wasu tare da su ba sa kula to halin da muke cike da jini sashen taba a najeriya sha zai ba wani ba wani ba wani kashe rufe a kwanan taban da ke nuna mutane illa abin da suke kusawa wannan kenan. Allah ka ba mu sa mai sama Allah a zaba gobe. To masu saurare da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na lafiya sai da kula sai kuma wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu Dr. Sabu Ahmed, ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita. a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya. nace ce a gaida likita bokan turai a maidaniya sosai. Zan gaida likitoci, badan kudi suke ba ha, badan kudi suke ba ha. ba dan buɗe yabo ba ha ba dan buɗe yabo kurin wa kadai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi To sai shirinmu na kissoshin rayuwa wanda Zainab Bashir ta shirya kuma za ta gabatar. isoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na gisoshin rayuwa. Wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda nake karanto muku wani littafi mai suna ‘ya'yanmu amanar mu wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. To yau ma kamar yadda ka sani za mu ɗora daga inda muka tsaya jiya. Murmushi Ilham ta yi ta ce, da gaske kana son ta? Yasu ya ce wallahi da gaske nake yi, sai dai ban san ta yadda zan bullo mata ba. Ilham ta ce, kawai ka faɗa mata don mutum ya tsaya yana ɓoye son wani a ran shi bai da amfani. Ni ma da tuntuni na faɗa ma doktor, ai da yanzu mun wuce wajen, amma na tsaya ina ɓoye son shi. kai mai sauƙi ne ma kuna mutunci da Doctor idan ka biyo ta wajen shi zai shawo maka kanta don yanda take son shi babu abin da zai ce mata bata amince da shi ba. An ce fa a cikin 'yan gidansu gaba ɗaya sun fi shakuwa duk da suna sakon juna amma ba sa irin faɗan nan ni na san da a ce yaya na auren ƙanwar shi babu abin da zai hana Doctor bai aure ta ba. Yasu ya ce kin kawo shawara amma ke ma me zai hana ki bi ta wajenta ko zaki samo kanshi Ilham ta ce hmm, ka bar ni kawai na san yadda zan yi amma ni ba na son yarinyar kwata kwata ba zan iya mata magana ba isowar mu na wajen su yasa suka yi shiru murmushi ya sirye yana faɗin barka da zuwa ranki ya daɗe wani banzan kallo tai mashi ta amsa ciki ciki Malam Ilham harara ta yi ta wuce, ita ma Ilham ɗin harar da ta yi ta kau da kai. A hanya suka haɗu da Jamil yana ganinta ya saki fara'ar zumburo baki zuburo baki ta yi tare da juyawa za ta koma inda ta fita da sauri ya biyo bayanta sun zo daidai wajen su Ilham ya yi saurin kamo hannunta ta baya yana dariya. Miƙewa tsaye Ilham ta yi ji take kamar ta je ta shaƙo ta wani irin baƙin ciki yake kama ta a duk lokacin da ta ga Jamil yana taɓa mubina duk da ta san ƙanwar shi ce amma ta tsananta ga yana taɓa ta tsaki Yasir yi dan shi ma baya son wannan ɗabi'a ta tasu da suka koyo a Turai haƙuri Jamil ya bata da ƙyar ya samu ta haƙura dariya suka sa gaba ɗaya ya kama hannunta suka wuce ofis sosai wannan abu ya ƙona ma Ilham rai har sai da ta yi ƙwalla. Yasir ne ya yi ta ba ta haƙuri kawai jakarta ta ɗauka ta nufi gida tana tunanin abin da za ta yi ma Mubina shi ma Yasir ya ji haushi matuƙa shi ma so yake ya samu ta amince mashi ko ya raba ta da Jamil ko ya raba ta da Jamil ya fi son wannan kulawar da take shi ta dawo wajen shi ko ta zo asibiti sai ta fara zuwa wajen shi kafin ta je gunshi tashi yayi yana faɗin Allah dai ya kai damo ga harawa ni kam na ce ko bai ce ba ko bai ci ba ya yi ɓanna kamar yadda Alhaji Sambo ya faɗa haka ya je kasuwa ya siyo ma Laila duk abin da ya ce kuma ya ce dole haka za ta ringa fita haka Laila ta karɓi kaya san ba ta bata nuna damuwa a ranta ba har da godiya ta yi mishi bayan ta koma ɗaki Alhaji ya ce kin gani ko in ai dama na ce maki bana saka doka a gida a ki ɗaukar ta amma da kin tsaya jayayya da ni duk mai gidan da kika gani iyalan shi suna juya shi to sakaran mai gida ne haƙƙin kula da ku a kaina ya rataya malam ce matuƙar ban kula da ku yanda ya kamata ba haƙiƙa Allah ko ni kona ni zai yi saboda haka ki bani haɗin kai mu tsira tare umma ta ce ai dama ni ban ce ba ba zan baka haɗin kai ba kawai yanda ka ɗauki mataki ne abun yayi tsauri shi gyara a hankali ake yin sa amma fa ka hana yaranka maza shigowa gidan nan matukar lela tana nan me kai kenan kamar fa ka raba ƴaƴanka ne da kanka ka manta yanda zumunci yake hannu ta sa ta goge ƙwallar da ta zubo mata ta ce alhaji ina ji maka tsoron yaranmu su shiga wani hali ka san yanda takura take mai da yaran zamanin nan don Allah alhaji ka sauƙaƙa masu ba dole sai an bi ta irin wannan hanyar da ka kawo ba sannan za mu gyara gidanmu ba wallahi na tabbata ko gidan malamin da ya faɗa maka wannan maganar ba za ka samu irin wannan tsantsaron ra'ayin ba tashi alhaji yana faɗin za ki ɓata mini rai fa tunda dai su yara sun fahimci ni idan ke ba ki fahimce ni ba ba da damuwa su kaɗai ne ba za su iya canzawa ba amma ke zan iya kawo uku ma bayan ki to jama'a masu sauraron mu a nan zamu dakata sai Allah ya kai mu shiri na gaba zamu ɗora daga inda muka tsaya a yau a madadin rediyon BOH Hausa da ke gargashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin na duniyar mu a yau ai saurare lafiya. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da haka. Barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suka wakana a mataki na duniya tare da yin bita a kansu shirin namu na yau da Allah dai za mu dubi ne dangane da tarukan ziyara arba'in wanda aka gudanar a ranar litinin da ta gabata wanda ya samu halartar miliyoyin mutane a birnin karbala na kasar iraki inda hubaran imam hussein alaihi salam yake fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin a ranar litinin ta gabata aka gudanar da tarukan ziyara arba'in. a birnin karbala na kasar iraki inda hubarin imam hussein alaihi salam jika manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa yake da kuma kaburkan wasu daga cikin iyalan gidan manzan allah waɗanda suka yi shahada tare da imam hussein alaihi salam da kuma wasu daga cikin sahabansa wannan taro dai ya samu halartar miliyoyin mutane daga cikin kasar ta iraki kamar da kuma taron ya samu halartar dubban ɗaruruwa daga ƙasashen ƙetare waɗanda suka hada da ƙasashen yankin gabas ta tsakiya da kuma wasu daga cikin kasashen duniya hukumomi a ƙasar iraki sun bayar da bayanin cewa adadin mutanen da suka halarci tarukan 40 na wannan shekara ya kai mutane miliyan goma sha hudu duk da irin matakan da aka ɗauka na ƙayyade yawan jama'a da suke halartar wannan taruka bisa la'akari da yanayin da ake ciki na matsalar cutar corona. da kuma daƙile ɗau cutar a tsakanin masu gudanar da ayyukan ziyara a shekarun baya dai adadin masu halartar yakan haura miliyan 20 zuwa miliyan 25 wanda kuma hakan ne ya mayar da taron na 40 ya zama taro mafi girma a duniya wanda yakan hada miliyoyin mutane baya ga kuma mahukuntan na kasar ta iraki sun sanar da irin matakan da aka dauka a lokacin gudanar da waɗannan taruka na ziyara 40 a ranar litinin ta gabata daga cikin matakan da aka fi mayar da hankali a kansu kuwa har da matakai na kiwon lafiya da kuma hakan yake da alaka da yunkurin mahukuntan na iraki domin dakile yaduwar cutar corona a tsakanin masu gudanar da ayyukan ziyaran bayan haka kuma an ɗauki kwararren matakai ta fuskacin tsaro inda jami'an tsaro da suka hada da 'yan sanda da kuma sojoji na rundunar haɗin gwiwa da ke tabbatar da ayyukan tsaro a ƙasar iraki wanda adadin su ya kai dubu ashirin suka gudanar da ayyukan tsaro yadda kuma dubban dakarun kai na hashir sha'abi suka dafa masu wajen gudanar da waɗannan ayyuka daga cikin irin matakan da aka ɗauka kuwa har da kafa shingaye na bincike domin tabbatar da cewa waɗanda suke gudanar da ayyukan ziyara sun gudanar da harkokinsu ba tare da wata matsala ta fuskar tsaro ba ba ga da dakaran hashe da sha'abi gami da taimakawa jami'an tsaro ta fuskacin ayyukansu sun kuma gudanar da wasu ayyuka na taimaka ma jami'an kiwon lafiya a lokacin da ake gudanar da tarukan na arba'in baya ga kuma dakaran na da sha'abi suna daga cikin waɗanda suka taimaka wajen tsara dukkanin ayyuka na kai komo na masu gudanar da ziyara a hubaran imam hussein alaihi salam da kuma hubaran abbas alaihi salam baya ga haka kuma an kafa tantuna a kan hanyoyi da suke isa birnin karbala daga larduna daban-daban na kasar ta iraki waɗannan tantuna kuwa sun hada da waɗanda ake gudanar da ayyukan agaji da kuma taimaka ma jama'a gami da bayar da abinci da kuma abin sha sannan kuma akwai tantuna waɗanda aka kafa domin gudanar da ayyuka na musamman da suka hada da tunatarwa da wa'azi da kuma harkoki da suka shafi alkur'ani mai tsarki to sai kuma wani abu wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi ɗaukar hankali a tarukan na ziyara 40 a wannan shekara a ƙasar ta iraki shine halartar tawaga ta farko daga palestino wadda aka yi mata lakabi da tawagar a ƙasa wadda wannan tawaga ta haɗa palestinawa ne waɗanda suka zo daga palestino musamman domin halartar tarukan na 40 wadda kuma wannan shine karan farko da aka taɓa ganin irin wannan tawaga. baya ga haka kuma wasu daga cikin ayyukan da dakaran hashtag sha'afin suka gudanar a wurin shine yada al'amarin palestinu da kuma halin da palestinawa suke ciki na fuskantar zalunci da mamaya daga gwamnatin yahudawan isra'ila sannan kuma wani abu wanda ya kara daukar hankali a tarukan na 40 na wannan shekara musamman halartar wasu bangarori daga cikin kasar ta iraki da ma kasashen ketare waɗanda ba a saba ganin su a wajen irin waɗannan taruka ba daga cikowa har da halartar ita wannan tawaga ta palestinawa. baya ga kasar ta iraki an gudanar da irin waɗannan taruka a wasu ƙasashe da hakan ya haɗa da ƙasar iran da aka gudanar da taruka da kuma jawabe a wasu manyan ɗakunan taruka kamar da kuma a wasu biranen an gudanar da tarukan ne ta hanyar hotunan bidiyo na yanar gizo baya kasar iran an gudanar da irin waɗannan taruka a ƙasashen bahrain da kuma labanan kuwait da kuma yankunan gabashin ƙasar saudiya gami da ƙasar turkiya duk da cewa dai mafi yawan tarukan an gudanar da su ne ta hanyar bayanai da malamai suka gudanar ta hanyar hotunan bidiyo da ake yadawa ta yanar gizo kamar da kuma wasu bangarorin an gudanar da tarukan ne a dakuna na shirya taruka musamman ma dai a kasashen labanan da kuma turkiya a nahiyar afirka ma an gudanar da wurin waɗannan taruka na raya ranar ziyara 40 a wasu ƙasashe daga cikowa har da kasar ghana wani shi ma an gudanar da taruka na wayar da kai da kuma bayani akan matsayin ranar ashura da abubuwan da suka faru da imam hussein alaihi salam da zuriyar manzon allah da kuma abubuwan da suka wakana a cikin waɗannan kwanaki har zuwa ranar ashirin ga watan safar wanda shine ranar da aka cika kwanaki arba'in da shahadar imam hussein alaihi salam bai ga kasar ghana a taron najeriya ma an gudanar da irin waɗannan taruka a yankuna daban-daban na kasar kamar da kuma wasu daga cikin mabiya harka islamiyya suka gudanar da tattaki na musamman a ranar ta arba'in, a kasashen kenya da tanzania da kuma afirka ta kudu game da uganda da zambia mali da senegal da an gudanar da irin waɗannan taruka na wa'azi da kuma bayani abinda ya faru a ranar ashura har zuwa ranar arba'in da shahadar imam hussein alaihi salam kamar da wasu kasashen turai ma da hakan ya hada da kasar burtaniya a birnin london da kuma birnin manchester da wasu birane na kasar ta burtaniya mabiya mazhabar ahlul bait alaihim salam sun gudanar da taruka daban-daban da aka gabatar da jawabai akan ranar ta arba'in kamar yadda an gudanar da wannan taruka ma a kasashen jamus da sweden canada brazil da argentina da dai sauransu tarkan 40 a bisa ruwayoyi na tarihi sun samo asali ne bayan wata ziyara wadda ɗaya daga cikin manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato Jabir bin Abdullah Ansari ya kai Karbala ne kwanaki 40 bayan shahadar Imam Hussein alaihi salam da kuma zuriyar manzan Allah inda ya ziyarci gafurkan su kamar yadda kuma ya haɗu da wasu daga cikin zuriyar manzan Allah da suka halarci wannan wuri a ranar ta 40 wanda kuma tun daga wannan lokaci ne a kowace shekara masoya ahlul bait alaihi salam sukan ziyarci wannan wuri domin ziyarar imam hussein alaihi salam da kuma ziyarar manzon allah da suka yi shahada tare da shi da sahabbansa a karbala masu saurari lokacin da muke da shi da suke mu anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani cikon kafin wani lokaci a madadin kowa da kwanakin muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. to da ne neman kawo ƙarshen shirin namu gadon lokacin da aka ɗiyar mana ya kawo jiki amma da kima sauran dakikoki ga takaitattun labaru shugaban hukumar nukiliya ta ƙasar iran wanda yake ziyara aiki a birnin moscow na ƙasar rasha a halin yanzu ya ce kasashen da ba su yi allah wadai da hare-haren ta'addancin da ake kaiwa cibiyoyin nukiliya na ƙasar iran ba ba sa da hurumin bayyana ra'ayinsu kan dangantakar iran da hukumar iaea e kamfanin dinacin labaran irna na kasar iran ya nakalto muhammad islami shugaban hukumar shirin nukiliya kasar iran yana faɗar haka safiyar yau talata a birnin moscow muhammad islami yana mai da martani ne ga gwamnatin kasar amurka wacce ta bayyana cewa dole ne iran ta kyale hukumar iaea e ta ci gaba da sanya ido kan ayyukanta na makamashin nukiliya ko kuma a ɗora mata takunkumi ta hukumar iaea e labarin ya kara da cewa islami zai gana da manya-manyan jami'an gwamnatin kasar rasha da kuma wata ganawa ta musamman da alexei lekhashev shugaban hukumar makamashi nukiliya ta kasar rasha wato rosatom majalisar wakilai ta najeriya ta kafa kwamitin mutane bakwai wanda za su yi aiki da babban majalisar dokokin kasar ko majalisar dattawa don gabatar da gyare-gyare wanda ya kamata a gabatar da su a cikin dokokin zaben kasar shafin yanar gizo na najeriya ya bayyana cewa wa'anda majalisar ta nada a cikin kwamitin sun hada da akim adeyemi jem abiodun jem abiodun faleke aisha duku blessing ono yima edem chris ozubogu da kuma abdullahi kalambiyana shugaban kwamitin da shine akim adeyemi amma majalisar ba ta bayyana lokacin da kwamitin zai kammala ayyukansa ba labarin ya kara da cewa kwamitin zai aiki tare da babban majalisar dokokin kasar wato majalisar dattawa don fitar da dokokin zaɓe wanda hukumar zaɓe wato inec za ta yi amfani da su don gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa a shekara ta 2023 har ila tarayyar najeriya jami'an tsaro a birnin abuja sun buɗe wuta kan 'yan shi a mabiya Sheikh Ibrahim zazzage wato IMN wanda suka fito tattakin 40 a yau talata a anguwar Gwarimfa kusa da Galadima. Shafin yanar gizo na Niger News ya bayyana cewa masu tattakin sun kammala tattakin su a anguwar na Gwarimfa kenan. sai jami'an tsaro suka buɗe wuta a kansu shugaban sashen watsa labarai na ƙungiyar imn abdullahi musa ya tabbatar da labarin ya kuma kara da cewa sojojin sun tafi da wasu gawakin 'yan shi'a da suka buɗe wuta labarin ya kara da cewa mutane masu wucewa da masu motoci da ko masu tattakin suna ta kansu a lokacin da sojojin suka buɗe wuta masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran hukumomi masu kula da wurare masu tsarki a kasar iraki sun bayyana cewa mutane kimanin miliyan goma sha shida ne suka sami halartar juyayin arba'in na shahadar imam hussein salam a birnin karbala na kasar ta iraki majiyar murar jihar musulunci ta iran ta nakalto hukumomi masu kula da wurare masu tsarki a kasar ta iraki na cewa masu halartar sun fito ne daga kasashen duniya daban-daban to duka-duka iya abin da ya so kenan a cikin shishin zamu gabatar muku amma don wanda ku jama'a su musamman tahir amin da kuma labaran duniya ni da na kasance tare da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana ci gaba da bin shirye-shiryenmu a shafin na yanar gizo wato ta 1ng a huta lafiya.